Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle Niger, sacha Hausa studio Kalangu. Masu sauraro barkamu da yau litinin 16 ga watan Nuwamba 2020 ga mahimman kanun labaru. Harabar ministan kiwon lafiyar al'umma na ƙasar Nijar ya ɗau sabbin matakan kariya ga cutar coronavirus daga bakin ranar 20 ga watan Nuwamba da zaran an sabka hilin jiragen sama. Mu roƙi samun zaman lafiya haɗin kai da zumunci a cikin ƙasashenmu ma'udin bana kenan na haɗuwar shekara-shekara ƙasa da ƙasa wato na marasa gani da aka gudanar a birnin Zandayar. yaya kuma wajen wa mutum ke iya kai kara idan an zalunce sa ta hanyar yanar gizo za ku ji bayanin juju goje maimuna gazibo a cikin rahoton musamman na maraicen yau gungu muhammad ɗantani ke muku sallama sai ku bi muku sha labarun dalla-dalla Dangance da sake bulluwar wani sabon aunin coronavirus a cikin wasu ƙasashe, harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta ƙasar Niger ta ɗauki sabbin matakai. Babban sakatarin harabar ya sa kira ga al'ummar Niger na su ƙara mutunta matakan kariya. Abokin aikinmu Michel Deji ya naɗo mana bayanin Dr. Rano Abashe inda ya ce. gwamnati ta ɗauki matakaiya ba a shigo ƙasar Nijar in ba a da wannan exam na coronavirus kuma in karar shi in ya wuce ka'ida ta kwana uku shi ma baka shigo ƙasar Nijar ko kana da wannan takarda wadda take nuna baka da corona baka hita da gidanka sai ka kwana goma sha hudu sa'annan a ƙara diba a gani kana da ciwo ko a da ciwo sai gani mutum ya zo daga hilin jirgi wani ko gida bai zauwa a ta wajen safaka a ta wajen aiki alhali ciwon nan akwai da yawa da suka zo kwana uku kwana hudu ka samu masu ciwo yanzu wannan ciwo ya fara komawa da ƙarfi gwamnati ta ce za a karfafa wannan kiyayewa masu zawa ta hilin jirgi sai ya zo da takardar shi mai nuna bai da coronavirus police za ta rike passport din shi ba za a hita da shi ba sai ya kwana bakwai cikin kwanan na bakwai likitoci kowace sahiya sai sun je gidan mutanen nan sun gani bai da wani abubuwa wanda ke kama da wani ciwo in aka kare wannan kwana bakwai likitocin mu za su muka larwai a gani kana da ciwon corona ko baka da ciwon corona in baka da ciwon corona sai a sallame ka in kuma aka gani akwai ciwon corona akwai inda ake ɗaukar yan malati ana kula da su ana musu magani sai a ɗauki mutum a kai shi wurin a mishi magani. Aji na 346 na sallar gargajiya ta ƙasa da ƙasa na mutanen da basa gani a ranar asabar sha-hudu ga watan nuwamba 2020 ta soma a balbalin masarautar da magaram ta zandar bisa ma'udin mu roƙi allah don samun zaman lafiya haɗin kai da zumunci a cikin ƙasashenmu ƙungiyar ƙasa ta makafin nijar inam ita ce ta shirya da wannan sallar ta bana ga fasarar jawabin da abdulkarim abdu na haɗakar ƙungiyoyin masu nakasa ya yi Wannan shekara kungiyar jama'ar da suke fama da nakasa sun buƙaci su yi amfani da wannan haduwar domin nuna buƙatunsu bisa batutuwa biyu. Na farko a dawo da asusun tallafawa jama'a masu fama da nakasa, inda asusu ne da aka kira don a rinka dafawa masu fama da nakasa. Yana ba su damar samun tallafi da ɗaukar ɗawainiyar karatunsu, kuma a dafa musu su samu jari. An soke wannan asusu, don haka muke nan ganin an dawo da wannan asusu. asusu batu na biyu shine dafawa masu nakasa a keɓe musu wani kasafin kuɗi a duka ofishin ministoci don dafa musu a fuskar karatu kun san masu fama da nakasa suna buƙatar tallafi wannan abun babban al'amari ne Aji na biyu na ranar ƙasa ta matashi jagora a ranar Asabar sha hudu ga watan Nuwamba sabgar ta gudana a Palais de Congrès na birnin Yamme. fusa'a ce wadda kowace shekara matasa 'yan Nijar 200 ake baiwa horo bisa ga jagorancin kamfani. Hamsin daga cikin wanda aka tallafawa a lokacin da aka kirkiro wannan fusa'a dukansu na da kamfunan kansu. Uwar gidan shugaban ƙasa Aisata Isufu, albarkacin wannan sabga ta yi jawabi kamar haka. Dubu hamsin shekara duka 'yan makaranta suke yi da karatunsu. to kun san dai dubu hamsin da wuya a ce gwamnati ta ɗauke su in ta ɗauki waɗansu waɗansu ba za su samu ba shi yasa nake son matasan mu na Nijar su gane tashi in tanye ka na Allah nan shine kowa ya kamata ya sa an kawo matasa ɗari biyu shekarar bana waɗanda suka ce su sun amince da za su buɗe kamfanoni za a waye musu kanu bara waɗanda aka kirawo sun zo a cikin su bana sun zo su ba da shaida su hamsin duka sun zama masu kamfanin kansu wannan abu ne bai kamata mu raina ba kuma da shi zan mu ci gaba Kotun tsarin mulki ta ƙasar Nijar a ranar Juma'a 13 ga watan Nuwamba ta fitar da hukuncin da ta yanke bisa ga cancancewar 'yan takarar shugabancin ƙasa na watan Disamba mai kamawa cikin takardu 41 da harabar ministan da ke kula da batutuwan zaɓe ta gabatar mata sha ɗaya aka yi watsi da su a cikinsu akwai ta ɗan takarar nan ɗan adawa Hamma ahmadu na jam'iyyar modern fa lumana afirka a cikin talatin kuma da ta amincewa akwai ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazu muhammad A dukkan cibiyoyi daban-daban da aka yi rubutun sunaye a nan Yame, jiya ne aka soma rarraba katotin masu zaɓe domin tunkarar jefa kuri'unsu da za a yi na zaɓuɓɓuka masu zuwa. A cibiyar da ke makarantar CS Zam a anguwar Kwara Kano, fiye da kati dubu biyar za a rarraba. Wakilin mai anguwar Kwara Kano ya bayyana yadda za a karɓi katin a firarsa da asumana shina ga abin da ya faɗa. rabon kart yadda muke yin shi recipise din da kart ɗinka su za ka zakuwa ka nemi kart ɗinka in ka zo in ba ka da kart da sai in kai na kurai ne muna iya mutanen da sun kasan su ma shaida a nema ma kart ɗinka insha Allah. in ka da sai ma akwai kart ɗinka kana iya a baka kart. insha Allah in ba ka da sai ma in akwai kart d'identité kana zauwa ka nemi kart ɗinka ba wata matsala. kamar yanzu mutane suna zauwa da himma. mutane suna nan ga zauwa eh muna son ko wanda ya ji ya gaya ma wanda bai ji ba kowa ya zo ya nemi karɓin shi. Daga yame bari mu leƙa yankin Adar. A birnin Kwani, kungiyar makiyaya na ƙaramar hukumar ta soma wani rangadin wayar da kai bisa ga karɓar katin zaɓe na magoya bayan wannan kungiyar. Wani sabon salo ne ga kungiyar don a dama da makiyaya a zaɓuɓɓuka masu zuwa. Abdullah muhammed. shugaban kungiyar yawa wakilinmu Asuman Musa karin bayani. Ga abokan mura karkashin suka yi aiki tare da mu mun ga su duk wanda garin da yake yi kokari duk mutane ana su amshi kartukan su duk wani wanda a cikin ruga ko wanda a cikin zango ya yi kokari amshi kartun shi duk abinda da babban guri mu koya amshi kartun shi. a zaman gara ke duk inda abokan mu suke sun shiga cikin dazuka har ni da kai da kullum muna cikin dazuka muna gaya mata zo su amshi kartukan su ko mun da yanka amshi kartin ka ka sa shiga aljihu a radin zarar zabe ka zabi wanda ya ga ta mahali kai zai garanka. kai eh, wagga kartin ka taka ce ni ban ce ka zabi kowa ku a ni so ne ke ka rike ka je gida ka zaya yi tunani ka san wa za ka zaba haka ne ni mutumin lattijo adali wanda ka tamma ne zai kama na ci gaba cikin ka mu sai ka zabe shi ko waye shi ita siyasa ra'ayi ce ke ni abu guda ka so gare ku mutum amshi kartin shi kuma yi kokari ya yi zabe Duk dai a kan batutuwan zaɓuɓɓukan babban kwamitin sadarwa na ci gaba da gudanar da taron karawa juna ilimi bisa ga bada labarin zaɓuɓɓuka masu zuwa ƙasar Nijar Kwamitin ya baiwa kafofin labaru na gwamnati da masu zaman kansu wani kundin hanyoyin bi gaba da labaru cikin kwarewa da mutuncin kai. Dr. Kabir Sani, shugaban kwamitin CSC ya karawa wakilinmu Lawan Bukar bayani. Manufar da hukumar sadarwa CSA take hange a bisa wannan tsari shine taimakawa wajen shirye-shiryen zaɓe mai cike da adalci da daidaito ta hanyar kafafen yada labarai su ba da himma wajen ba da labarai ba tare da wani bambanci ba. Hukumar sadarwa sai ta samar da wani kundi ga 'yan jarida na gwamnati da masu zaman kansu. Wannan kundin mun samar da shi ne tare da tallafin kungiyar tarayyar Turai. Mahimmancin wannan horon shine a baiwa 'yan jarida sani akan dokokin aikin wajen neman rahoto a yayin zaɓuɓɓuka. Dama ce gare ni mu yi kira ga 'yan jarida da shugabannin kafafen yada labarai su yi aikin su yanda doka ta basu. Hukumar sai tana biya sau da kafa na ganin cewa an girmama kuma dokoki da ya kamata. A wani fannin kuma tun shekara 1995 al'ummar ƙasa da ƙasa ke sallace kowace ranar 16 ga watan Nuwamba ranar ƙasa da ƙasa don haƙuri da juna a ƙasar Nijar sallatar wannan ranar ta zo gab da fuskantar wasu ƙalubalai ga batun haƙuri da juna Muktar Hamadu ya tuntuɓi Sheikh Barham Abubakar Hasumi shugaban kwamitin tattaunawa tsakanin addinai Sedir Nijar ga bayanin da ya yi. ta'addanci al'umma na ta fama da su ga waɗanda aka fitar da su cikin gidajensu ga waɗanda aka kashe ga wadanda aka dauce su kawai ne aka yi gaba da su babu wanda ya san inda suke ga kuma wadanda suna ta fama da matsaloli da kyama domin asalin ko launinsu ko su ko addininsu sai da shaisuwa suna da matsala har samun wajen kwana suna da matsala wajen samun aiki cikin barifoci suna da matsala duk duk wannan matsaloli mun tabbatar ba addini ne ya sa mutane suna nan gayi su ba Qur'ani ne ya ce in ka kashe mutum guda tak kaman ka kashe al'ummar duniya duka ne gaba daya in ka yi sanadiyya ka raya wani mutum guda kaman ka raya duk al'umma ce nan Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani akan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shi ne mu bi ƙa'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ƙa'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya da cutar coronavirus yanzu kuma ga rahoton na musamman. Duk mutunan da ya yi gangancin zagi ko ya zargi wani ta hanyar yanar gizo ta wani sauti, bido ko kuma rawaitar kwamfuta da zaran wanda aka wa zargin ya yi kara. ɗauke da hujjar shaida zai hukunci hukunci. Gururu goje maimuna gazibo ta fayyace ma Balkisa Hamidu sharuɗan da aka tanada a kai gazibin firarsu. Me yake nufi da kawo hujja idan ana magana bisa ta'addanci ta hanyar yanar gizo? Duk wani labarin da aka rubuta ta yanar gizo daidai ke da shaidar wanda aka rubuta kan takarda inda an gano wanda ya yi rubutun kuma abin da ya rubuta ya yi daidai da zargin. Shaida a rubuce na iya amfanar kotu kuma ta amfani wanda aka ma laifin. Misali in ka rabu da matarka ko yaushe kana gidan giya kuma sai ka rinka watsa hotunan naka saman yanar gizo. In ta ko hotunan nan naka ta nuna ma juji juju to wannan shaida ce ta cewar kai maragaici ne daga nan sai juju ya amshe maka yaron a bangaren yan mata idan budurwa ta rinka watsa tsiraicinta ta hanyar yanar gizo aka zo binciken halayyarta to za a iya amfani da wannan hotunan idan kai ma'aikaci ne ka zo ka watsa wani labarin da zai bata fuskar ma'aikatarka to in mai gidanka ya gani wannan babban laifi ne a gaban kotun ma'aikata shin anya juju yana iya amfani da sautin murya ko bidiyo da kai yada bisa kafar sada zumunta na zamani wajen hukunta mutum? Kwarai ko yana iyawa. Juju na da ikon yin amfani da abubuwan da kuka watsa kan Facebook, Twitter, Instagram, kan Instati don ya gurfanar da ku. Dukkan abubuwan da kuke watsawa kan kafofin sadarwa na zamani. Idan aka zo shari'a, Juju na iya tambayar waɗanda suka yi karar ku da su kawo shaidar abubuwan da kuka watsa. Daga nan kuma ana iya zargin ku saboda wannan. Takamaimai dai a ɓangaren shaida hanyoyi guda biyu ne akwai ta rubuce da kuma ta baki Yau akwai wata sabuwar shaida a bangaren yi ma mutum kazafi ita ce ta kafofin sadarwa na zamani. Sha'anya juju yana iya tuhumar mutum idan ya zargi wani ko ya faɗi abin da bai kamata ba ga wani a bisa kafafen sada zumunta na zamani. Yau idan ka rubuta wa mutum ta WhatsApp ka zage shi ko ka mishi kazafi in har ya yi karanka to za a hukunta ka saboda wannan. Idan ka ɗauki sautin mutum ko kuma wani hoton samarar mutunci ka watsa kan kafofin sadarwa to za a iya gurfanar da kai whatsapp na iya kai ka kasu haka zalika facebook da instagram saboda duk abin da ka watsa didi yake a hukunce da wasikar da ka aika ta ma'aikatar post masu sauraro duka duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukan waɗanda suka tallafa shirin ya kai gare ku ni naku dan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama a futa lafiya.